don kenan vraiment ya kamata mu shiga cikin taitayin mu nutsu mu kama musu wallahi muka kama musu sun ce su alheri ce ko alherin wannan shine zamu gani amma in muka kiya muka ce dole sai mun yi garaje to wallahi duka za rasa kuma mu yi da dama kuma mun koma esclavage da dindindin hal abada ba za mu huta ba generation kinmu dai shikenan magana ta kare an yi sacrifice mu to yanzu sai bayani da nace hal yanzu aiki bai kare mu ba aiki har yanzu bai kare mu ba saboda yanzu tunda duk matakan da ya kamata na su bi su ga sun yi ralentar kin wannan revolution ke ilnon pas to yanzu ils vont passer par les acteurs de la société civile et par les anciens politiciens to ku yi hankali ku yi hankali shi yasa na ce ma NCNSP tahiyar nan duk in akwai waɗansu 'yan siyasa da suka san suna ika musu cikas wallahi Allah su sa musu hannu le plus vite possible wallahi in ba haka ba kai ku ga duk wani amana ko aminci da yake tare da ku wallahi za a yi amfani da su a kifar da wannan gwamnati da haka kar ku taɓa yarda ku ba su amana ba su da amana ka ku yarda yan siyasa ba su da amana kun ga bayan da suka ma bari kun ga yadda suka ma bari suka kashe bari to a yanzu ma yawanci su ne suna nan yadda suka kashe bari bare ya gwada musu imani da sauransu ya ɗauke su hal aga da su aka tahi a cikin jirgi aka gwado su ma gashi iya musu magana ana taba ana wasa da dariya da sauransu amma daga ƙarshe da suka kashe shi shi da kanshi ila regreti ya ce inda na ɗauki inda yau a ce duka na shahi ku wallahi Allah da ban samu kaina a cikin inda na samu kaina inda duk na shahi ku da na huta to amma karshe dai kaddara Allah ma sha fa'al su suka yi ajalin shi to a yau ma in bu mu hankali ba billahi lazi za su mai mu hannun agogo baya wannan revolution da muke wannan sojoji da muka ga yadda suka dauki aniya na neman su hudda kasar mu daga cikin mulkin mallaka muna yaban abin da suke yi muna ganin aikin da suke muna a kwamfani kinku don tule sans kuma muna kwansayi kinku ku rika daukan kwansakin mu ku rika daukan kwansakin da muke baku muna hararo ababe ne da yawa kamar yadda na ce akwai ababen da wallahi ni a cikin rezo sosiyo tunda waɗansu guri in mun yi magana mun san isa take ban ni hutuwa in yi magana da waɗannan ban ni hutuwa in yi magana wallahi akwai abubuwa na hatsarin da irin waɗannan abubuwan da ake kulla a ƙasa muka sani ba mu hutuwa mu yi magana mu dai muna gai in mun gai abin da muka gai ayi aplike to za a ci nasara kun gani tun can baya da abin da muke hodi ana aplike kuma ana cin nasara to kenan ku yi magani 'yan siyasa wallahi ku yi maganin su da wuri yanzu kun ga an fara kiran su an fara ba su taimako an fara ba su kuɗi ana ba su kuɗaɗe ana finansekin abubuwan da suke na propaganda suna yadawa mu kuma nan da muke jihadi muke ba wani wanda yake finansekin mu jihadi ne muke fi sabilillah muke dan mu kubuto da kasar mu mu kubuto da bayan Allah a kasar mu su man ake ba su turayen sun fara finansan su yan society civil daga an ga an samu wata albaraka sai a je a bi su sai a ce to ku zo ai mun gaya muku mun yi kaza gashi gashi wayannan ba yan goyo bane sojani ne kuka zo kama musu yanzu duk sojani suka ba mukami yanzu kaza kaza ne suka yi kaza kaza kaza demokradiya ba maido muku ba ita za ku yi za a yi kaza kaza kaza ne yanzu an yi kaza kaza kaza yaushe za a maido demokradiya ba a zo ba aka zamna aka baku kalandiri uh, na transition ba a san barar da za su tafka su bar mulki ba a san ba kaza kaza wannan duk maganganun da suke ne hatsari ne fa na gaya muku sai ingiyar informationnel to kuma yanzu ba mu da lejan ageri sur cette guerre informationnelle iri-irin waɗanda suke hutuwa suna irin waɗannan abubuwa babu sun yi karanci babu su kuma kun yi neglijen wannan kotekin kun yi neglijekin kotekin na guerre informationnel parce que aka ce le silence vraiment donc donne la porte donc à des manipulations des esprits parce que euh, s'il y a un long silence et puis vraiment il y a rien voilà donc vraiment euh, les esprits faibles on va les manipuler c'est à manipuler qui les esprits faibles suna nan kuma suna manipuler kin esprit faible wannan ah hein? donc kenan dole ne sai an tashi an dauki matakai wa'annan da ake gani akwai wanda ana gani mahaukata mahaukata ne wallahi za su ma mutane banna suna ta faɗin ababen da suka ga dama kuma akwai fable da spirit suna dauka suna ganin su ce a biri yayi kama da mutum eh haka ne abin ashe kaza kaza ai tura sun san hatsarin media shi yasa suke ta anhwani media sai eh, gashi da suna katirin arm ce ta ita eh katirin arm ce ta ita ita wanda nan duka le media occidental da sauransu in kuka dauka na amurka duka akwai yan e akwai yan kaza kaza kaza su ne su suke ta da mulki su ake finance ha waɗannan letin tankila duka su ne ake finance fa sai tahi da manahol wa'annan to mu ma dole sai mun iya wannan mun iya samu su ma 'yan sai na su rika samu da za su rika kwardu wannan suna suna samu suna kwardu ne kin wa'annan action kin da sauran communication suna jere kin su suna wani su san su wane ne da suke kama musu ake abubuwan nan suna jere kin abubuwan suna samu suna bada raskwana ga abubuwa in su basu da dama su fito su rika yin wa'annan abubuwa me wa'annan mutanen tuta musu zaci kun ga mali abin da ya ta faruwa waɗanda suke activist ma daga baya suka fasa suka fara bin in waɗancan waɗanda suke um, um, um, suke manipulate kin esprit kin mutane suka fara bin su suka fara zagin gwamnatin su suka fara zagin gwamnatin suka fara tugumal hasimi goita suke suka fara cewa ya sabka yayi wani wane ne kaza kaza kaza saboda sun tambayi kaza ba a yi ba saboda kaza kaza to mu masu daga cikin irin namu sun fara bin irin wannan sahun na yan mali sun fara bin shi saboda ba su da aqida ba san ba abin da suke yi in kana da aqida ka san abin da kake yi tu fais pas ça pour un intérêt tu fais pas ça pour un poste tu fais ça pour ta nation dole communication c'est une guerre de communication maintenant c'est une guerre communicationnelle donc vraiment il faut renforcer donc vraiment ces domaines là sinon vraiment on va rater cette révolution wallahi dole il faut que vous soyez en contact avec ces gens là et il faut vraiment avoir la maîtrise de l'information yanzu yan mali duka yawancin zuwan wancan da suka sakaki da saura suka bari su yan yan gashi da suna yan malikin gwamnatin na Hasimi Goita waɗanda suka tashi les activists da suke kakkama musu da saura suna yi suna yi suka yi negligence daga ba kuma yanzu suka komo su ne suke su yanzu haka a Nijar kuma haka za ta kasance ana na an fara yin irin waɗannan abubuwa yan society civil wa'ansu ransu ya fara ɓaciya bisa kan akama Muhammad Isu ba a kama shi ba bisa kan waye waye kaza kaza kaza na suna ta dariya suka ce yauwa ai mun gaya muku dawowa zami general le contre sai hutu ce a ai gasitan sun fara mu da muka gaya muku ina za ta yi ta masu zami eh mana ba su tsere ba king mai su zami da kansu za mu sa su kashe junansu yanzu ba an fara ba kalku ne negligence wa'annan wa yanzu ba an fara ba le contre da yace za su zo ils vont revenir en Afrique dan dizan ans et eh, j'ai dit avec cette allure là wallahi avec cette allure là a abinda muke hanguwa kuma muna ta analysis muna ta galgadi in ba a yi hankali ba za su dawo da monde dizan. Munan kasashen su muke mun san sharrin su mun san makircin su wanda diya ba su sani ba ababe diya ban magaya muku abin da suke yi akwai abin da baka faɗin shi a rezo sosiyo amma za ku bada za za mu ba ku hanya ne mu ba ku satal hanya mu ce ga abin da ya kamata ku yi ga hanyar da ya kamata ku bi mun san abin da suke yi taw kenan il faut avoir la maîtrise des informations c'est très important eh c'est très important yau inda saru sun ci gaba c'est parce qu'ils euh, ont vraiment cette maîtrise des informations. Suna maîtrisé les information avec leurs médias mensonges da sauransu da su ne suke isar da manufarsu. To, mu wani irin media ma mu yanzu a Niger wanda suke isar da manufar mu ko wani sur les réseaux sociaux ya n'y a Ya de Nigériens sur les réseaux sociaux. Yanzu duk wannan fashin baki da nake da saurara yanzu kin duka da nake hawa yawanci yan Ghana ne, yan Nigeria ne, yan ina ne babu yan Niger. Babu wata radio ta yan Niger wanda zan iya hawa in yi fashin baki. Yan Niger su gane. Sai dai wani guri wa'ansu platform ina fashin baki a dauka a wawwatsa. Shikenan babu wannan riyan. babu inda za a iya yanzu yanda su kun ga yan BBC sai su rika kiran mutanen yan tarayya ko yan bazun ko yan siyasa sai su ba su amsa ai ba za su kira ba iri irin mu wanda suka san daga sun kira za a fasa musu kwai a ce musu kaza kaza a maida su alar plus wai sun san wanda suke tambaya kuma kafin su wannan sai sun kira su daga kasa su ce to ga abin da ga manhud da aka dora su aiki suke ma turawa to don ku wai mali aka tashi suka ce a zo a yi election suka ce ba a yarda ba da wani wane ne ba a yarda ba da gwamnatin soji ba a yarda ba sun zo ne don su saci kuɗi don su yi wane ne don su yi waye aka fara sama mutane wannan abu a su yan mali yan activist kin yawanci suka fasa suka ce eh haka ne sun tashi suna ta activism gwamnatin ba su ma damu ba da su ba su damu ba waye waye waye suka fara ya su aka fara yi ba su sa abin da suke so ba shikenan ba su sa abin da suke so ba tunda african shi kawai abin da yake so ya samu kuɗi ventripolar negri kwanta tunda in kai baka da aƙida baka san abin da ni vision gare ni furle Niger eh ina dibin dan dizan a ce Niger ta transforme kenan wannan abu mu ya yi karhin mu Sai in obligation moral. Sai ke moi je suis en train de faire je vous ai dit c'est un jihad que je suis en train de faire et c'est une obligation moral mu tashi mu faɗakar da mutane don ku waye to wannan shine to kenan kun gani yanzu da ja an fara zai ke an farar hula yanzu kun gani sun fara cewa yanzu ana nan gashi da suna ana violating droit de l'homme a Burkina da abin da mali suna kashe civil suna wani wane ne majalisar ɗinkin duniya ah, an kai karansu majalisar ɗinkin duniya an kai kaza to haka za su yi ta yau ana akwan a tashi ana kai karansu ana kai karansu har wata ran a zo a kawo musu yaƙi a musu irin yadda aka ma Iraq aka ce Saddam ya zo iya kashe fefulkin shi da haka za su shigo yanzu to kuma waye zai ba su dama mu ne za mu buɗe musu hanyar da haka za su shigo yanzu tunda sun yi ilzon ont essayé toutes les voies sun gasa samun dama na farko da da suka so a tarwatsa Niger a ah, a travers la CDAO sana famar shi a na ah, biyu terrorism suka ga yanzu shi ma terrorism wanne en train de les éradiquer parce que maintenant la Russie est en train de nous aider suka ga yanzu on a un peu vraiment les systèmes les moyens de défense to yanzu ya za a yi a shigo mu to kenan sai dai kawai abu ta ga wata hanya kawai wadda za a iya a je a samu wannan manda daga oni da sauransu a zo a mu yaki yanda aka ma libi ko yanda aka je aka ma iraq ko yanda kaza a ce gashi nan wannan gashi da suna muna marginalizakin mutane babu durwa delom ana kakkashe yan kasa a lokacin da terrorists suke kashe musu su je suka ce human rights watch suka zo suka ce ga abin da ake amma yanzu ilvon ba sai fara human rights watch su ce a ah, voila voila ya violation des droits de l'homme violation des droits de l'homme israel quel droit de l'homme l'israel n'a pas violé Israel ils ont déchiré la sharti de loni mi ya faru wa sai musu magana Kadafi da ya cire sharti oni na ce bayya ganin baɗi kuma haka ya faru a nan muna nan muna kallo wani wannan gashi da suna General Assembly da aka yi na United Nation iya cirawa na ce ma mutane ba Allah wannan eh, mutuwar shi ce wannan eh mutuwar shi ce da ya kira ma da aka yi wani wane ne suka fara mushi wannan shantajikin da saura kuma aika kadafi eh, suwa eh, ba an kasance ba aka yi utilize suka tashi suka yi bore yanzu ba lokacin da aka yi kudeta ba me yasa suka mu sanction ba dan an kasa ba su tashi su yi bore ne su tashi su yi revolte su tashi su fara zanga zanga suka ga yan Niger an yi wajen simawa ba su yi zanga zanga ba suka ga resilience kin yan Niger sai suka ce wannan haraka sanction kinan ba ta yi kawai gara mu hudda musu kuma da sanction suka yi tsammani sai yawo za ta kai yaki shi yasa Anthony Blinken dan ya rena mu bai ma ta yi kasar mu ba sai ta yi Cote d'Ivoire ta yi Nigeria saboda sun rena mu sun yi tsammani kamar tun da bakake ne yadda suka saba ma wa'ancan mu kuma kasar mu ce suke hange sai su nuna mu kamar ba mu da amfani sai su nuna mu kamar kai ole senior wai ole senior suka tashi Anthony Blinken ya tafi Cote d'Ivoire ya tafi Nigeria ya fara musu proposition ya fara waye muka ce maza maza ku kore su da suka fara haka ma na ce ku kora ba bayo bane ce ku kore su yanzu lokaci yayi aka kore su yanzu suna kan hanyar sahi voila to yanzu shine za su yi face ta ga nan, yanda suka maka dafi sai suka yi kirekin da libyan da sauransu suka ba su kuɗi da sauransu suka tafi suka yi suka mobilizan mutane aka fito titi aka yi ta marsh to sun ga a Niger babu duk marshkin da za a yi na sucen kin sai na Spain to suna nema su yi utilize yan kwaral hula da tsahin yan siyasa waɗanda har yanzu ba su hudda kwaɗayin mulki ba a yi amfani da su kuma a zo a tarwatsa ƙasashenmu mu haka suke yi za su yi a Mali haka za su yi a Burkina yan kwaral hula tsahin yan siyasa da malamai Mali da malamai za su yi amfani su imam dukokin nan da sauransu iya Algeria kuma amurka da nasaru za su je su saye shi su iya bashi kuɗi su ce eh addini ya lalace a mali <laughs> ya kamata ka je ka kawo musu sabuwar sunna eh saudi arabia hita shigo hita ba su littafai ta ce shirk haza shirk haza bid'i haza bid'i sai a zo a samu an san a musu labashi da sarfu a ce musu to eh, duk abin da kake a duniya addini ne kake mali an lalata ta babu addini wai ba za ta yi kasan kafirai ba su je su musu <laughs> su musu da'awa su musulunta wai kasar musulmi za a zo a kai ma yaƙi wai a musu jihadi ka gani an rena mu wayo to dole sai muna tashi muna faɗakar da mutane to wa'annan 'yan society civil da, eh, eh, da su gwamnati dole sai sun haɗa kansu wannan tafiyar za a yi da ita a yi haƙuri 'yan society civil ƙoƙari da kuke kak ku yarda na saru su yi icirizan ku ku yarda na saru su yi icirizan wallahi dole sai mun kama kanmu in ba mu kama kanmu ba na rantsi da Allah sai mun yi nadama duka za mu rasa to amma baƙaƙe da yake yawanci yanda hasadan mu ta yawa da baƙin cikin mu yawa wani da da da da da wani ya samu gara kowa ya rasa gara na saru su zo su kashe mu kamar yadda da yawa hayan suna nan kun ga suna kiraye kiraye da suke insiste yanzu sun kai kara na a saki bazum sun kai kara na a saki bazum menene suke so bazum kuma bai sanye ba har yanzu kenan daga an saki bazum tunda bai sanye ba a lokacin nan za su iya kawo mu yaki su maido bazum tunda gwamnatin bazum tana nan har yanzu an plus suna Najeriya wa'ansu suna Faransa wa'ansu suna Cote d'Ivoire wa'ansu suna ina duk sun tarwatse tunda cani ya zo tarwatsa su suka dan wawwatse amma suna can suna sa ran za su dawo suna ta maganganun muna ji suna sa rai tarayya ta kasu gida biyu wa'ancan su zagi wa'ancan su zagi wa'ancan to shi yasa na ce sai na ku dauki matakin ku wannan abubuwa matsalolin wa'annan ku yi maganin su da wuri ku yi maganin su da wuri il faut mettre tous ces politiciens là hors d'état de nuire si vous voulez assez qu'on avance wannan shine shawarar da nake ku. in ba haka ba za mu yi nadama wannan hangen da nake muku hasashen da nake kenan to Allah sa wannan sako ya kai kunnan wanda ya kamata ya kai kunnan su kuma wallahi ku yi amfani da su wallahi akwai ababen da muka sani ba mu hutuwa mu bayyana muku su a saman rezo sosiyo baya zai yi ba akwai abin da za mu iya ku gane abin da muke nihin duk mai wayo mai ilimi masanin siyasa in muka gai wata magana ya sa inda akwai yan siyasa idiya su sun samu eh to ku dauki shawarar mu da muke baku wallahi ku dauka to ɗan farar hula ku yi hankali mun ji duk abubuwan da ke faruwa da tsahin yan siyasa da yan farar hulal mu shiga cikin taitai mu wallahi le kwantar abin da yace in ba mu yi hankali ba dizan yi yawa dan kan mu wanda kan ma sai iya dawowa daga an yi wani hargitsi yanzu suna itarwa tsamu ba wani abu bane to abin da ya kamace mu yanzu haɗin kai makamai kuma yanzu muka fara sayowa tunda yanzu na gani alaka za a kulla ta da North Korea shine ga Kim Jong Un za mu kulla alaka da shi duk makamai na darniyar technology mu saya kudaden nan duka ai da ake fondi solidarity da sauransu ana sayan makamai a ta saya yanzu muke neman independence kamar yadda na ce muku yanzu urgence kin shine makamai urgence ba abin da ya kai makamai yanzu mu yi haƙuri arziki zai zo a da ya aka yi aka koloni zai kimu rashin ƙarfi ne Kwaran shi ta ce za ta dawo insha Allah ba za su dawo ba mu ma ai muna yi suna yi muna yi ne Kwaran shi dan dizan ilvon venir imigrever eh, layes sai sun zo sun fara neman aiki inda muka yi tsayin daka dan dizan boku da faransai sai sun zo kusan neman takarda su zo su yi aiki daga baya kenan in ba su yi hankali dan dizan mu za mu koloni zai kinsu Musa ça akan mu ne za mu ci victoire ku sa akan ku mu za mu ci wannan victoire kin ƙarya ce le contre yake bai isa ba dans 10 ans on va coloniser la France dans 10 ans les français ils vont immigrer vers l'Afrique pour chercher du boulot dans 10 ans nous ne verrons aucun africain partir en France ou bien aux États-Unis ou bien dans les pays arabes pour aller ya Et aiki na esclavage yaje ana maltraite kin shi su je suna faduwa cikin ruwa suna mutuwa su je suna bara a kasashen larabawa dan zan muna so mu yi maganin wannan kuma wa zai ci nasara insha Allah mu za mu ci nasara nasara tana gare mu in mun tashi mun kama jikinmu in mun tashi mun koma ga Allah mun yi aiki tukuru ba kwanta ba zami saboda Allah ya ce ku tashi in taya ku in kuka tafi kuka raba kanku kuka fara fada da ku da tsakaninku da ƴan horar hula da ƴan tsahin ƴan siyasa suna yaƙa NSP wallahi duka zamu mu yi asara dan haka ku hada kanku wannan NSP ku ba su goyon baya wallahi ku ba su goyon baya in ma sun yi wani dan kuskure ku rika ba su uzuri il faut les accorder donc les bénéfices de doute Dan Adam, il n'est pas parfait. Dieu seul est parfait. Tout être humain est infaillible. Don kenan vraiment ya kamata mu shiga cikin taitayin mu nutsu. Mu kama musu. Wallahi muka kama musu sun ce anniyar su alheri ce ko alherin wannan shine zamu gani. Amma in muka kiya muka ce dole sai mun yi garaje. To wallahi duka za rasa kuma mu yi dama kuma mun koma esclavage da dindindin hal abada ba za mu huta ba generation kinmu dai shikenan magana ta kare an yi sacrifice mu ba wani wanda wata occasion da za ta sake zawa kamar wannan ba za mu taɓa samun wata occasion wadda za mu libere kin continent african ko kasashen mu kamar wannan occasion kin da muka samu a yanzu france dandizan mu muna iya mu je mu colonizan ta rasha tana nan makamai za a ita ba mu france ba su da makamai a yanzu ne suka ce za su fara tashi su ma an fara kera wa'ansu makamai suka ce makaman su sun tsufa ya za su iya mu yaki muna zuwa muna so makamai me yasa a yanzu da suke yaka putin saboda afirka ne saboda putin yake taimaka mu kenan tunda in ba putin ba muka yaka à travers l'Ukraine. L'Afrique va se développer. Et Poutine, il a dit il n'a pas besoin de faire la guerre à la France, il suffit de libérer l'Afrique. Et il a raison. La France, c'est quoi C'est un pays pauvre. La France n'a pas vraiment ses ressources du sous-sol. Elle n'a rien. C'est ça profite. Su kawai kaskaci. To za gama da su insha Allah. Yanzu ai sun shiga halin haula haula'i. Na raba ka da zaki wanda ya ji zaki wanda ya ji rauni duk yanda aka wanda ya samu cizi yanzu shikenan zaki ne mai yunwa sun rasa yanda za su yi hanyar da za su yi su shiga to kuma muna so mu bude musu hanyar da za su shigo su zo su cuta mu to dan haka dole mu tashi mu haɗa kanmu yan society civil wannan tahiyar yanda aka fara da ku ku zo a yi da ku ku zo ku kama ma yan CNSP kuma duk wani abu na uzuri dan an samu dan kuskure bai kamata ba a zo ana yayyada shi a saman rezo sosiyo su kuma enemy daga sun gani su rabo wanda suka ga suka fara magana nan su fara ba su kudi ai mun gaya muku wayannan demokrasiya ta shiga uku democracy a duniya na gaya muku ba inda ake democracy ƙarya ce mu abin da muke so abin da zai hudda yan kasar mu ya sake condition da ke yan kasar mu shine to dan haka learn play o gegger politik vraiment mu kama hannun juna mu yi kokari mu roki Allah malamai ku huto ku ci gaba da addu'a sarakan galgajiya ku ci gaba da yin yanda kuka saba kuna yi na faɗakar da al'umma mu tashi mu haɗa kanmu wannan gwamnati mu taya su addu'a Allah ya haɗa kansu Allah kuma subhanahu wata'ala ya kama mu Allah ya kama musu duka anniyar da suka sa gaban su ta alheri Allah ya kama musu duk wani kurakurai da za su iya yi Allah ba su ikon gyarawa Allah ya mu dace wannan shine abin da konsekin da nake baku kuma wannan shine abubuwan da suke faruwa a dalle sahel mali kun gani yanda abubuwa suke tahiya burkina kun gani yanda ake so a zo a yi destabilization su a travers donka wani human rights watch da sauransu Durwa lamu wani ne waye na ƙarya Druwa de l'homme Israel shekaru wajen nawa take kashe Palestinian Druwa de l'homme Congo plus de 20 morts ana kashe mutane saboda bakake ne wai damu da su to in baka san ciwon kanka ba Allah ma sai barka saboda Allah ya ce shi bai zawwa daga sama ya zo gyara condition kinku ku za ku tashi ku gyara condition kinku inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ki dio ne va jamais changer la condition d'un peuple il faut que ce peuple lève de lui-même pour aller de l'avant to Allah sa mu dace kuma Allah sa wannan sako na ya isa ga kunnan wanda ya kamata ya isa kunnan su kuma a gyara mu kiyaye to wannan shine kenan bayani na ne shine a bisa kan abin da zan yi kenan abun nan kandar saliu Allah ya sa wannan message kin ya kai inda kamata ya kai mutane su ji Allah ya sa mu dace Allah ya kare kasar mu Allah subhanahu wataala ya hada kan 'yan ƙasa mu kiyaye da duka wani abu wanda zai kaɓa raka to assalamu alaikum